لهم التوبة اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مستعيدين سليمان فهمنا لتجد الله سبحانه وتعالى لا يأذكين إكني جميع البركة كلنا إكتيان إكتيان الخيركم لا نسأل الله عليه وسلم يجب أن يكون دومه فضل العلم أخاف إلينا من فضل العبادة لكن بكيجو مبارنغا نكن بإبعاد عبادة بركوتو نيجا بكنا سوشال بركوتو إلى أن يوان مؤمنين من شاكايتي أنت من شكوة da insanlara bilmeye kutluyoruz. Thank you. So, even uh, inshallah, we are down. You guys are down. Bayan is down. sanin duk wannan gari gini na usulun fikiyo to kafin gida kafin ilimin nuna ya wani nan ta matsala na cikin muhimmanci da ilimin nan ya farko kano da ke da ilimin ya usulun fikiyo wanda huwa ilimin يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية هو علم يبحث عن حقيقة الفكر الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحالة المستفيد. أتجد لوسط بيان دليل يبتكونه dalili ma na wayan wasanin ya bayani shi a tafsiriya bambanci da fikiwe fikiwe a tafsiriya ta ta gida ne mai ruwa cikin suna shiga in sun fi mustahabin ko sunna da ga fito ya dace da ina da wannan dalilin da wani da yawa at-tafsiriyya ta ta amma usulul fiqh al-ijmaliyya وده ده الامر يقتضي الوجوب ومن ده القران وحديث واتو ده كله الا للصالح او الا القرينه الا بوجود القرينه التي يصرفها عن الوجوب sai da duk fi karina ko alamar da ta yi waga wani cikin cikin bola kayi da nawa da misali ƙur'an da fanci goma ta bada ko yana nisa masna wasu za su ruba so da fanci bu E, ba kayi da usulo al'amuru ya sattu su amma da su fari su ne waga ya wuce kuma kusa jiwa jiya bai wai bai da lokacin sattu Allah sa ji kuma da farina ko fari hana wuce to na ga mutumin duk yawo ya bayani na yi kiwe ta ta yadda littafin jikin ya kiwe na kaza wajiyo kaza musamman kaza haramu kaza makuru ka'ida kan wadayawar dara ba ta cewa ga o fasara da ruwa ma'rifatul qawari al-kulliyya ilimin usul gari yadda ka'ida ya bayani wa kiwe ya waya wuda ya ka'ida ne da wata wata uku ya bai ilimin mutum yau kai fiye da fitifa da tamin ha wata uku yadda da wata amfani shi gani da ne yadda wata na lanar wahalin musafi a ce a nan na wa kyawo kurbanin zan da hadisi nan matsayi da ya zata ta kabe zuwa ya matsayi wa ga da ke ya aha na daidaitar a samu na tsakon kuma ilimin ya nuna ilimin na ilimin ya sa musarar zaɗi ilimin ya usulun su ilimin ya balaga ilimin yin tauriya ilimin gina kwakowa ci fahimci bai zukaci wata hukunci wata ya fusano da aiki nan ilimin da yawo na yi da su da ramar kama lamar sun tsaka sai na ci ba ilimin nan موضوعه وقد تقينا إذا من يجب أن داري أعواد الأدلة المشكلة إلى الآثام الشرعية ويجب أن يجعل يا أكون شيء دليل هذا بسيط بلغي من نشيشنا وكم غير الإمام محمد بن أحد وأئمة الأربعة زي محمد بن إدريس من مصروف النبوي إمام الشافعي nonesu amma mu garke duk ka lissafi ya biya ilimin nonan kada yi kuma lissafin ya ga al-misala mun mutu kun da zamanin da Abdurrahman al-Mahdi mun yi hadisi da zamanin Imam ta ya zai gwara shigo da mu damu da ci da ta a ga bai ka da ne kan ku ya gari ba ba a bi a ni ba sai kika sai a go a ba da eh, Muhammad bin ba ni? shaybani dan ke a kuyu mai da ya Ibrahim na da ta ce, sai kika sun kuwa ya go a ni ba domin da ci da da mai tafi da nan kuka yanavuka ta. imamu shafi da cha ilimin nasana imamu shafi na jihadili na indiradi ya paku nchini na mu na indiradi ya arata atu ya paku chenye arata ko ya chitushe kwa arata wala chitushe hata kwa arata Jihadili Mungu foi, foi, não wọ́n lé udé oyè ilé iṣẹ́ oyè ọ̀nà wọn ẹni mọ̀tí àti ìdára wọn ẹni o sára ẹgbọ́ kàwáì ìdílé o máa ń fẹ̀yìn tó sára wọn náà ìdájọ́ ni ẹ̀dá tó fẹ́ bẹ́ẹ̀ ti mọ́yìn oúnjẹ ara então àdìpá máa ṣe tán mọ́yìn òun rẹ̀ àkókò bẹ́ẹ̀ ti mọ́yìn oúnjẹ ara ẹgbọ́ káì ìdájọ́ sí lọ́pẹ̀yìn tó ti wá sí náà ẹ̀dí kàwáì ìbá máa ṣe tán àkókò bẹ́ẹ̀ ti oúnjẹ ara sára então ara àdìpá ti kàtí zuwa gida su yi na khilaf malik can da bana ni malik ne in dai matsala ta shi yau amma ga wuta da lita yawa e ba shi wala ya koyi amma mu da ya mu koyi mu da ya in diga a wani illa ke da su kuna gudun cewa ba ka su da wadawa a tuta sun nubo imam malik ne ba ya ci shi ya koyi. Rubiya saniya

Questo ne è fondata perché a partire da sua, quando vai in ultimo, non mi rende la mia fatta da direzione. A mano che va a finire da usare per dire che la nomina del tracciato. Non si dà da dire. E quando già si dice che non è seria. Ele não é dado isso o cotidiano seria. Como disse o ele é que não é, para o que vai. Ainda está fazendo isso, já está a desafio. والنظر gurgudu biya da su da suke mu sai dai ke da kita da da gure mu mu ga yi kita sai mun kunna ne ga al-imam al-haramain al-tuwaini mun mutu kuro mun da ilma ya ci saron mutum ya maka bi madina a rubutu al-imam al-haramain mu ga yi kita sai nan to mun mutu kuro ya ni yi ya ta tin na a tin ya littafin nasarar ya mana littafin wannan usul da ya kan ita ya da ya da suke wannan ina shi boko kuma ya zuke fata da littafin wa muktafa boko wace amma matsala ta ilimin usul ko ya ilimin usul ma da yuga ilimin istinba ilimin istinba ilimin hada da istinba hada da hukuncin istinba ma na istikrar hada da hukuncin ya Qur'ani a dalilin القرآن إشارة جبريل إلا الذي تتلون منها قرآن جبر هذه ثم يشكى لمعنى أصول الفكر أنا يتعرف أصول الفكر هنا هذه ورقات لأن لديه ورقات هذه لما ينوحي باسم إشارة في آذان ورقات يشار إليه هنا إشارة دبورة القرص لك إن تدور كا ebo tibo ebo da shan kudubo ebo nu dokon dara mutu waraka waraka jamu waraka lalle ni dai ga waraka to jamu wuce waraka a gudan da na da yamma mutu ko da kakton da littafin na kada sai wata na kada Gana mutu nan nan a duk da da ba shi ta ya ce ne tun haka da ya gani yin dutsu galauta sunan naya inda ta alwarka an yi ta tare warka ce gaba ta da ala ku so da su iri bin na wa sanada a to ta ta masana in yi a to an yi ta ta a ta kuwe kan da ta ta da gwada kari da ya fi da wani tattawi ana fusuri mai fusurin sai mani ne da shi iri na ya fusurin kuma fasa na ita ta fukurin na wanda za su sun du wanda a duka mu min jumai mafarai zaton na ya fusurin sai ke zama a dauda daga jumai na ai daga lambar gubo mafarai mai kata yana ai mafarai kalmar farkwari fusurin ya baci كلمة فاتحة مكتبة بوجهه واثق الشاهد إذا مضاف ومضاف إليه sannan kuma za ta shi da yi kai da nawa na mudaf ko mudaf ilai to wanda mu'allaf ita tinta wa ku ko ta lada dalbe al al-labbai tabbata ku bai mun fadai mai mun fasai ta kan don dole أصول وهي كلمة مستقيم الفكر وهي كلمة مستقيم حتى تفضل هي كلمة نجاح مجرد أبدو غير أبدو له وهي كلمة يطرفنا إبعاد سنة أصول فكيونا غير ما يبنى عليه غيره ما يبنى ما بني عليه غيره إن الصور أصول تتسودنا مثالي perfection ya mina da zai zai zonan wai kiyo asali kara na tutu jona wata cifar ina tutu jona gana da al'asu ma kune a rai gairu ina ya asu nan gari ina tuwasi yin ta tuta tuba nan na zama ya farbu na zai ma yuna da gairi na tuwasi tuta fiya da jona ke kara na wasu ya tuta fiya ba zai shafu Urbana gente correta toia, então conte. Apo que muito outro espere. Sem depois ele para o. Só me veja as apno. As apno que mana as apa. As apa. Wato Qur'an bebe kalma ya apno yayi. Bai Qur'an ne bai gada ala sara kaifa daraba Allah matalan kalimatan طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء سورة أصلها ثابت أصلها شبر سورة شبر ثابت وجهة تفتتك وفرعها فلا يسمع في السماء तो इशार हुए कि माने अल-असल अल-असल में के माने अल-काहिरा translation daga ya duba. A ta da kan ka dugata wa kira ka dugata ke ba mai da ran mutum amma in ilaha mutum ba manya sani a dawo wa daga salamu daga manya sani mutum ne da yadda ke ganin asali bin ke falaha ke samu a ta idanu a, فقبل إذا أدى إذا دعا الفقير من يتكو كيف نهي نعم، العارف بالأحكام الشرعية العارف بالأحكام الشرعية العمليه بأدلتها التقنينية ذلك يتكو كل شريعة العملية هي da hukunci shari'a kuma zan wai danno a dai ilmiya ma dai amaliya bangare a ci da wuce ilmiya yana zuwa da cikin ke ma wani amaliya sun bangare ya ibada da zama da cikin ake yi ga tauhidi da zama da mun gwaji kafin na a zuwa kafita da sun na yin cikin ya ce akida a cikin asibar duk da su imamu abu hanifa Sentiendo que ya no hay mamá, no no tuve aspectos hasta. Vamos a servir de lugar al pecho. Da wuce alfafi sai da mai fiki wa ke da cikin hukuncin shari'a a magana ne da dini shi a tafsiliya dalla dalla kila na cewa ci da ya wuce. سميع فطيوة أدا يواغا المكدس المكدس داي بيلس تغزان نجد نيغا المكدس أما دندسة سبيان بكيوية وي Wacce da biyu ne da mayan miji wuce ana ana yi wa ga Amma mu ne da kike hukuncin shari'a da kan da daliliya da gandun da wanda ne. Za mu ci ne ga almukaddi. anwar al-ahkam al-shar'iyya ta ta hukuncin shari'a na shi kenan wal ahkam saba hukuncin shari'a mai kici mutuwa ba hadi anwar amadi al amadi al amadi al-mahdur hatta zadi al amadi al amadi al-batil to a dunkule don faruwa a bai ba mun zo kucin a taruro mutane na lafiya na bangare a ita ana yi wuce da al'ahkamul wa qadiyya al'ahkamul wa qadiyya wato na suka yi suna da yi wuce da al'ahkamu a taklifiyya al'ahkamu a taklifiyya hukunci ne da zabe a cikin gaji mai taklif Allah baka ba su da amma kuma mu ce a tsari wani bai al-batiri na mutu ya alaka wanda iya yi wa a kuma ji kusa ba amma mai mutu da sati bai alaka wani tafiya amma mai da ci da bai bayan fahimtar a ce rayu da ba so mun yada fasara ya a ahkanu tafiya na farko murabbal wajib ina yi wajib na gai ma ku ala filihi wa yu'aqabu ala tarkihi e tun dun dun ne ga dodo a tayuda da tubana gai ga al wajib wa yu'aqabu ala tarkihi a tsaga dai an da a wai ciya e ba zai tun can e tun dun dun wa a cikin wa gala da dan dubana in wuce dai da wajibu hatta na gaske a gwadu da su wuce yi wa zaɓa hudu in mun na dai da wajibu. na manje da yi dana na don hukumu hukunci ya wajibu a ta gudu da yau. Amma man ji da hukunci kan da ci wajibu da definition yau. Hukunci ya yi wela masara ya a dabari. Amma na turman ne da na gari wuta ga hukunci hukuncewar su A baya bayan tari tá condemnation ya alwaki ko ban shiga mu gari ma amara bi shari ala wajhi al-islam ma amara bi shari da ya na sociya kuma diga ina ala wajhi al-islam etiya ite bona etiya paka bona sallallahu alaihi wasallam é wa nadai bilaitayin alwajibu a ta hukunci ta bandabin ya yi nan. sai bayan hukuncin na man shi gyara ya hukuncin da na man ya rana ke dai na ku wurina ugayi ma yutabu ala fidihi intisada ina tsaye da za su a yi wuta dai ta cikin wuce wani amma fa intisada a cikin wani jibo ne da tsoci wani a abikiwaju jejia nidatochiwo imtitana atijara ko udeyi mudanini ya ukunci ubu imtitana domin idan na da na imtitana da ko gashi a sallallahu alaihi Ko ga da sahaba mutum wannan madanini ya al da bil janna wana bai ga sa dina wa kan muka da wa'adan annaka la tunfik nafaqatan tabtadi biha wajha Allah illa ujirta alaiha hatta ma taj'alahu fi qadri ra'si ya wasat ke da jiki na da waye da ko da illa jin a ya hatta ma yin gici da ko ya ji മുസ്ലിംസിന്റെ ദുർബലം ചിന്താനാണ് ഇവിടെ എന്തും തോച്ചിച്ചോ മറ്റു തോച്ചിപ്പോയാണ് വാക്കിലേവ വാക്കിലേവ ഇവിടെ മുസ്ലിം തോച്ചിക്കേവാ ka ba wai da toci da mu e bu ji ko tuna ci ko ki tun sai imani da wannan a ina da in tuwa da bari attana imani da ne da diga da Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana ka da ne in to ko ji nan da ake bide su samu a yawana ne jeni nomuna wani ebo da soci na wani da hanta a bil hasanati fadahu ashwa saliha da tattu da su be muladanni na fadahu ashwa saliha a tuba ga teku ke da ke da ba soci ke da da ta burulo wa tuba gada zo da be doyin kyuta da da ke da ba a yawana ne amma bayan a ci da zaba Ètíọ́ ẹgbọ́dé ìdènà wọ́n ti náà dáadáa òyìnbó ha sàkùnmá. Kéde wọ́n yẹ tẹ̀lé kùn nìka. Wọ́n yẹ tẹ̀lé kùn nìka tàrí kù. Bàtọ́ tó dáadáa ètò gbúrúdú gbádá àzáàbá kùn. Bá tún àzáàbá ti déédé. Àbá ọ̀dà látàn bẹ̀rẹ̀ bú gẹ́jù ákà azúta àzáàbá. Dalili adin bari Kur'an ko bai so ke ga wa yassiru ma duna dalika liman yasha. Ẹ̀wọ́kì lásán wo gẹ́gẹ́ ìmọ̀ àdìgbẹ́ jẹ́ tó ti wọ́n ní ìtàkíá ẹgbàkíá wá jìnà àbàbà lẹ́nu ìwé. Ẹgbọ́n ẹ̀sán wọ̀ yẹ́ kí máa ń dúnà láàrin. Àì máa ń dúnà ṣẹ́ẹ̀kì ní mọ́ yẹ̀ ṣá. Àlàmà. Kad yẹ́ kí lọ́wọ́. Àmọ́ مات وترك الوالد وكان يؤخر قد ان توقف mu ji faruwa a cikin asaba mu ji faruwa a duba da muka so cin fano gana da mu cin gana man gilla ku yi da guba na dawo e bai ba ta da in ki rana mun goyo da mu e bai ki ka mu ma da ke sai ko na kan bari ko ga su aka a cikin asaba e bo aya ta ce wa kuma da jibo yanda da wata ne da addini wa da dole a da cikin Qur'ani da cikin Qur'ani da yake dalilin da fannin don da bai jiko da Qur'ani nan da wato su gyara fannin don da bai wani san biyo wanda da nafsin da fiye da wani kuma bai nan sai da wani yi da da yi na addini na amma kun da wani gyara etiya definition nan na kwakwa kwakwaban da ta tuba da dalilin Qur'ani da ta gyara Kuda hukunci ba cin gaye almandu ba, gaugari ma yi sabu ana firini wana yi akon ana tarkini gari etune zanalu a yawon ranar tiyanu dubuna wana yi akon a ba shi zaza ba ana tarki ya bubuwa suna masu bubuwa gari ne suna nura wace ta na fila su mai sannan wace ta an su yi a dami gari mai yana ce ne an su nani ta kai masu bubuwa sai bayan manya usulu jihar da masu sannan masnun naflu tafawu ba ta ba na nilo da rija amma ya bayan bayan ciki mai maka duk ne yau a da rike ne laya kan kalmar na nilo a da rike sasa na mu gani da wuce musta haɗe gani da sarfin mu da rike bayan maliki amma ya bayan bayan turjawa da aka waga yin da sunan mu da rija don da siyu ga gani da musta haɗe gani da masu biya da ya sun don tana waga àyẹ̀wò dáadáa tí gbogbo àwọn obìnrin da yanayi don mu ba mu nan, ƙarfi ma da yi sabo ana firihi, wada a ga abin wata bilifi sai ji da zaɓai tsiyar da ba zai kauce ba ne. To ba ta yi najimar da bai da ne bukunci bukunci. ba. ma a mara da share ana waje da nisa fasaru da wani. hukunci a kwasa bayan da kyuda wajibi cuaca na mutane cuaca ne da yi mandobo najma a mana su shari la ana wani ilza da ina so cikin boron su ba a samu jiya cikin bugwana la ga irja da wajen yanzu bai yawa duniya an da mutu kille da wata lalle guda wata ina jira su mai sallajar ko da ke ci ba to bayan aka ga hukunci ga wanda da yau amma yana fasarin al-mubawi ba mai usul da shauran gari ma da yasa aka fi amurin wala dayon libati ma da ba'ada wasu da ibaha ga yi na so a ci so mutajuba aduba mutajuba ne wasu kan da ta cin ibaha amma kan ta ci da yi mubawi na da ake wasu da misali wanda ya shiga da wasiya amma lokacin da ya shiga da ake wasi musamman ɗan yabo ɗan yabo wasi da musamman da kuma da gudu da wasu da yana da shi da shi lullu na wadana ma da wasi kuma na ka'ida da al-mubahu إذا كان المضاف وسيلة إلى الواجب فهو واجب. إذا أنهم برضوشا أمدهم ذات قارة مجاهد مستعد لو تلدوه فاتكلم تأتيه هنا مصاجي واجب أتى باب إذا كان المباح وسيلته إلى الحرام فهو حرام تتمة وعدتكما كو كان هذا جوبا جوبا جوبا له حرام هنا مصاجي حرام سو كايدة مباح وجب السروي قال أولا ابن كايد هذا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

amma gaira jiddiya shi bai banta ba dan ne kaida ya al-mubawu na sai al-mahrur ke al-mahrur ngai al-haramu ko ga al-muharram ko ga al-mamnu ba ta mana al-mahrur ba mahrur bi mana al-haram al-haram ko al-mahrur متى وذلك ما يثاب على تركه ويعاقب على سجده وذلك يمسه يثاب على تركه وذوق ضد ذنبه يثاب على ولا دايبه يقولون amma idan ba ka da yin farkon sa o in ibada wata dukwa su yabuna ko cewa amma wa dukwa su yabuna wata shawawa na wa da zadawa idan ta ya da ta yi fatan sai jawar ce da yau eje triba e e e ko ya ci daba bayan ba sai ya fi shawa ga yabo soci ba yabo na soci da ada ci ba ba na ya arafa da wasu ba kun ga ba a ga yabo ba ga yabo ba na da quiacobagara ekotsukedaganga mekolira katuwantanu gwe adeyetunoga ekwadon bannagireya etaskwatana saboda mai ji faruwa musamman yana rai da dana ba ku da fibir na cikin basira a dina na za na mu lokaci ya mu lokaci na gani mu ga yi kuna so shiga a nawa duk a tsaya gani mai da misali mu shi kuwa والآكد على رسيله أتى نبي زندون دنيدون حرام نجو آكد على جو أجو عذابا فكايدا نيجا يبقى واجب ونجاي جنة حكم نجيكا وابو عذابا ابن إذا تسارا ومدوث أفادني ابو آية نبيدو ويدر ما تسارا لما يشاء إن تسبب الشركة إذا كانت تسبب أفضل أفضل عذابه da wucin kai da wucin da bota su ko yasta fi kudita ada ne da hukuncin itiyan ma ne a ramu sai ma naha an share ala wani ilfan bitar ma naha an share ina soci nan yadda shaunar ga imana alharamu ina toci nan gaga jinama ala wajen irba bitar ya cin lebo ba kwatu da wani ba rai ga alharamu cin lebo na wani ba ne makru ne ya fara ci su bayan haram wanda su mai bayan hukuncin gari المكروه معناها عدم الشارع لا على وجه الإنسان بشك ẹ̀nà tó ti lọ́gbà dákí na àmọ́ lágbàlúwà ní pàtà ẹni bá lè fi kíwà gbogbo ọ̀tọ̀ wọn. Ó lè fèrè adáhùn ẹni tó àmọ́ ló ti pàtà yàtọ̀. Àmọ́ olùgbà ń gẹ̀gẹ̀ bẹ́ẹ̀ ìdámọ̀tò. Bẹ́ẹ̀ mọ̀kúrò. To kan ló lọ àdẹ́sáré rẹ̀ gbanú báyìí bí ọ̀. annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya ce la ashari tabbaci bai bana mu dai bayani a cikin al'umma amma ainihin ashari bil haqiqa warra amma daga nan so so so da ya ga wa man yusil rasula fa kada fa'ala wani da ta tu cikin a cikin wasu sun zo a da eh wanda ta tu man yusil rasula fa kada fa'ala da wuce a nasa zanen salafa da ya share ya mana wani ji hukunciya a dina ya zuwa da yuga a share المكروه وده hukunci makruh وده ما يصاب ana تركه sai to ya zaga gwatu don misali da ci gwatu a cikin za a ce ya gani bai bi wata ta wasa da masalacin wurin na da cikuwa ta shiga da masalaca ba fi ga ya da da ke wada su ji ɗan kisaran nan a yau na da wada yi a ta bara bili a ta ga ta yi na da cikuwa ta a ta da masalacin wani na yi a ta a su a ta bai baya shiga ta gaba na dai ga makro sabai bayan makru man shiga lafazin makru wanda ala lisan shari da ta yin to da ga Muhammad sallallahu alaihi wasallam wato lafa daya al-haram amma akwai ba da man jawa ta kan ki ba ta ga mai da sai da kuma sanya harama ne amma qur'ani mai lafa daya haram qur'ani ne daga وكرى إليكم القبة وقرى إليكم الكفة والفسوق والعصيان كل كلمة لا أنفانية شيخ إذا ما بعد كان شي مكروه إذا ما لنا فنر جنا إبيان فاتن من الحرام وأنت تنظر في إسرائيل وتفيد رياجي بدين ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وكيف تصبح حرام وإن كبائر الكفر ذكر شيء فكل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها to dai kalmai makruh don sai sun na ba ta ma ne sai haramu ko da yau ka ba ni ko da yau sai sun da ni kawai duk ta ce ba ta da ne duna ce ha ke ko a ga ba ne ibn an-nabi da ta ba shi a ga da ke ta ba shi mu ga dun dun da wani azaba da ke ce da dubo ko haddi bai ya na ga shi dubo

الدكتور لديه ذلك الأحكام التقليدية الأحكام التقليدية فنطيع جدبان عليه هنا الأحكام الوضعية أما من يوجد لساتي الأحكام التقليدية من جمجو جاردا كاكايا يوم غير الصحيح أدوني ده الصحيح هنا إذا الأحكام الوضعية نغير أكون كنا في شريعة ada to ga dai kunna ce duka a to hukunci na ce mu ya ce fake kuka da gari da al'ata mu wasiya taklisiya ko ji hukunci na da Allah ci tafiya hukunci ya ibada ce wannan mai wajibi mai mustahabi mai haram mai makru mai mubah wace taklisiya tafiya ito a yi dasa da ekyo okudo nnama epondonoondono wanteeka tuja mutigeriga anaata wabaliyo bukunci bubanyaga shari'a da ta tubu amma wa bukunci e bayan manyan hudu da a nan gari makta za wa isa da shari en duk da ne da soci kumbanin bi musulmi na gaji ba da gaji da hankali a cikin المسلم المسلم البارد العاقل مقتضى نصاب الشر ان جد نے گئے سوچ ان شریعت دے قرآن دے کو حدیث دینا کہ المتعلق ومجھے علاقہ دے بأطفال المكلفين اتنے بذات بعد کی نہیں مطلب چیز بے آنکھ نہیں نا مجھے لکھا الحکم نوع دے دنیا نے طلب یاچی انتا ko ya tsanaya ya ci ko ya duba na zai ga hukuncin in eh, da na so ta da su wani zai yi hukuncin daga manya usulun su. To da asahi yi asahi wani zai ma ya ta'adda bihin mabu'un wa yurtaddu bi. Ma ina tole ya ta'adda bihin mabu'un annubun mugayi alaƙa wani tabbata alaƙa wani tasiri ita na shari'a wanda wani ويرتد به اسمه ما شريع لا يدوم جنب وينا غير ده الصحيح يتوبون بني تاكوز شريع كسال لنا وصلنا جوا يرتد بي أمانة الله تعبو يوبا الصحيح كان كما كنت أنا لو غير دوك تمشي تمشي الله أبو منا كان بيروح بني وشينا كان بيتنا إيه الصحيح wuce wuce dole ya ce da ke wace riga domin kan da yi wuce da asbaniyo ya ce wa wani wani wani ci ba da wa wani wani a da duba ce shirin tuli wani wani da yin gan al'asa mani wa bahiyya a to alamar shi hukunci shi wani zai wuce ya ke kwaje dukiya wato ce ba da dubbure mai juna da waje da mai yuna. والباطل أتى على الباطل daga asibati daga ma da yadda allah fi yin nufu wadda rimta daga yi tun dandu ne yin nufu a da yi tun na wajen ake sallah na wajen ake da kun tun ne ba da su a cikin jana nufu in mun ko go jana wadda rimta su a bada a kun sun ci go gwana e wadda wani dodon mun ci wani wadda da asibati ingantattu na wani shari'a a cewa ko dan waya wani da mai asbabi na doci a mace bukatar waya wani da na wuce asbabi asbabi wadda za na samun wabiyo a dukkan amma man gudun gubai mini ba da ashab a asaba a da albani amma mun daga na bisa to kuka muftasar ya fi tattasar الفرق بين الفكر والعلم والظن والشك نعم نعم فاضت بأداء السجن مرة أخرى يتوبوا بالوضع وشد بكاتا تنسيب هو يوم da بين نقوده إن يوجه يقولوا يوشنا Ogo, sai kun dundu da wadatu da ta'allafin na tabbata ya sauki gabe, mashutar dubini a ba da wuce ko e gwada wani. Da duk lissafi na tashe sun gudu da wani zai yi ga asfaliyo. albatir o ga imana ya sa aka tuni musu ke tunan to gugu gube ce wani ke wuce wani ake a dura wani wada yi ta tubi a mato da sati da tashi ya tubi shi ba ne da ya tuna ke wadda ke so daga gube ce wani gina ɗauko ma'ana da wani ke bangare ya wace wani kashe da tushe kuma ga a waga yana wace wuce ya tankuri ta sannan wace wuce biya wace a shirin bimbi tulu ba a waga wata wani wasu لدينا الباطنة يتنا نفوذ قبوتانا يوضو يقوية شابوانا كي شابوانا عليك السلام نعم نعم نعم حرام Na'am. Na'am. مكروه ده مكروه نعم نعم تو يبقى يا كلمة مكروه مش بيان في مثلا أما زي كلام ده تجرم ده حاجات لسان الشرعي معناه حرام وده Aka gada da kudama da ya guro shi bita ta ya zuwa fata don su bai kan da ya kini gida ya haramu, amma ba kwa al-musafirun mai su a ga ta amfani da makru yana yi tsane na matsayin harama da yana wuda ce a mugalin miya amma ya gwado a yauna da tuba da wasu bayani da na imam malik Allah kuma bai kuma yi sa lamarin dukkunyau ban da cewa zan ga makru yau ba su so mu ga haramu za ta ke yi nuna ta makru na yawon da ta yi biya wa sai ya haramu ga mu zama ibe doku ga ku ba din ona da sharin ya da plata amma mutum ba do tikana da ato tankirul ala inda da bayani sosai da dalilin wannan da ga ke eh, din ju halal ne da nan ga haram to abu ke ito da ta haram ne wato ne da ga ta haram ne ne amaikuta matuo mwayena ezagati akubelezeyana akuguluka mugenda nini dalilin ma malik da ya haramce doku ko ya ce makuru ko ya doku ga ayan nan na gaza wal farida wal bizat wal khamira da tarkabuha wa zina mu ga illa ko amfani mata soci ce maji kumuna na yi fitar wa wasina ebo a tu a mana wace ne ba da kuma ji cikin rabi da haka tuga da haka ci na na hamir kata gida na inda ci tuka wa yadda ya kuto ta ci da mutu gento na amfani da soci ce kumuna ya ta gida ta ci wa ba mu da alayi doba ta ya ta tona ko ba mu ci wa ta tona Kapa Qur'anin mai yadda su je duba da mutane amfani wo yiwu yayin da su musamman a isa su da ake ji dubu ba su wajen sarai ita yana wasu da nene na musamman a yana da tarkabuwa ga amfanin gasar su kai da wani mun gida da waya ta sobi gas gan da hane da na daji amfanin da tuna shi ke ji da yana wuce su a federal idan ya ci da mutum

Zato shi haka ya ba, ya gwada ya a cikin wa wani ba, a gina ya shi dafi. da wuce, ya ciwa, wanda gina ya tuna jariya ga haka ya ɗaya ba, to ne ba ya ɗaya na. Ya wuce ya cin wuda da tsamaji da umure ba, ya ciwa, masu nuna ya fito ne. Amma shi mu ne man shiga a halatta ba, ko ba ku yau, kwa ko wa, kwa ko ba ba. na jariya ya domin to da da ya da kula ta ce da makruha to cin wani ne ma malik da tsura da ya cin wa makruha idan mai makruha nan da yana da duba a yau da da tsura wa da ya yau da ke cin duba to kuma tsaro da Akwai waɗannan ba da kowa bayanin 嗯。嗯。 wadda ba kasar ko dan ma da ya ta'allaq bi amru wala nahi li dhati asali ne dai umarni da su ba a duba da su ba ne ga yawan Ba wasu misali ne dokun a mafa ko don da hadisi ne lafazin mu ba a don wanda da yake halalar baku iba mai fiki da samu hajji da yake ya ju jani ya ju la ya ju su mu ba mu gani wani baku a da ga jani ya ju kuma ne zo na wajen wani amma mu ne bai wata mu ne bai da da jungo ko ka kama da a da ga matsalar da ka da jani jima na wajen wani baku Qur'ano da hadisi da halal wanda da yake mutum da وكل نفسي نعم الحمد لله سبحانك لك الإنسان منه Thank you. Japan. Okay. No. was somewhere find after God, because they left for the محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد